الفتوى الحموية الكبرى ولف الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله maɗaukakin sarki ya غافر mishi. in ba a manta ba dama dai tambaya ce aka rubuto wa ibnu taimiyya daga garin harra daga garin ainihin hama ana mishi tambaya akramakallah ayoyi da hadisai da allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi a cikinsu da kuma annabin shi ya inganta ya siffanta shi a cikin ingantattun hadisai menene ma'anar waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗi da waɗanda suka zo bayan su shine ibnu taimiyya ya rubuta wannan littafi wanda magana te magana ya rinka kawo ƙarya da aka yi wa malaman salaf wajen aka ari bakinsu aka ci musu mummunar albasa aka fassara cewa ai abubuwan da suke faɗi na cewa ayoyin da ke siffanta Allah ana gudanar da su a bisa zahirinsu ne sai aka ce wai amma ba haka suke nufi ba to in mutum ya faɗi magana haka kuma aka ce ba haka yake nufi ba kenan ana cewa yana nufin kenan ana gudanar da su a bisa baɗininsu ko akasinsu sai malam ya dawo yana cewa su waɗannan mutane da ake kira mu'tazilawa waɗanda suke inkarin siffofin allah gaba ɗaya ko kuma wasu daga ciki da su da jahamawa waɗanda suke ta'awilin siffofin allah ko kuma suke inkarinsu idan suka same ka kana siffanta allah da abin da allah ya siffanta kanshi da shi ko kana siffanta manzon allah da abin da manzon shi ya siffanta allah da shi sai su sanya maka lakabi. ko dai su kira ka mujassimi ko mujassidi ko su ce kai kane wa allah jiki ko kana kwatanta allah da gangar jiki irin ta mutane ko makamantan haka kai ya ce an samu wani fitsararre ma daga cikinsu mai suna sumamatu dan ashras wanda yake cewa hatta cikin annabawa annabi muhammadu da annabi isa da annabi musa waɗannan annabawan ma suna kamanta allah da siffofin mutane to kaga waɗannan matattu ire-iren waɗannan mutane da ke zagin annabawa suna cin mutuncinsu mu ahalis sunna don sun kira mu da wani suna a ina ga sai mu ɗauka da sauƙi malam ya ce wa hatta inna jullal mu'tazilati kai har ma sai da ya zama da yawa ko kuma mafi yawancin mu'tazilawa tudkhilu ammatal a'imma suna shigar da dukkanin limaman musulunci misla malikin kama imam malik wa ashabahu da almajiran shi hmm? wa ashabihi da almajiran shi wa sauri da al'imamu sauri wa ashabihi da almajiran shi wal auza'i da al'imamu auza'i wa ashabihi da shi da nashi almajiran wa shafi'i wa ashabihi da imamu shafi'i da shi da nashi almajiran wa ahmad wa ashabihi da al'imamu ahmad da almajiran shi wa ishaq ibn rawiya da ishaq dan rawiya wa bi ubaidin da abu ubaidin abin da ya sa waɗannan malaman su ba su shahara cewa suna da wasu mutane waɗanda ke dangantuwa zuwa gare su ba galibi sai in kana karatun fatoyin malamai da sabanin malamai kake jin al'imamu ishaq dan rawiya galibi kake jin ainihin labarin labarinsa al'imamu abu ubaidin alkasimu ibn sallamin galibi su manyan malamai ne waɗanda sun yi rubuce-rubuce sun karantar illa anna ashabahum lam ya komo bihim sai dai ba a faye jin labarinsu ta hanyar almajiransu ba don haka wallahu alam ya takaita a nan su bai cewa ashabihim ba to sai da aka samu cewa mu'tazilawa baki ɗayansu waɗannan manyan malaman ma ba su raga musu ba mu'tazilawa ba su raga waɗannan manyan malaman ba wa gairihim da ma waɗansunsu suna saka su fi kismil mushabbiha suna saka su cikin karkasuwa na mushabbihai suna ce musu waɗannan malaman masu imamu maliku ma mushabbihai ne masu kamanta allah ne da halittu wa qad sannafa abu ishaqa ibrahimu ibn uthmana ibn dirbas ash-shafi'i juz'an an samu babban malami baban ishaqa ibrahim dan uthmana dan dirbas ash-shafi'i ya rubuta wani karamin littafi da ya sanya wa karamin littafin suna tanzihu shari'a anil alqabi shari'a tsarkake shari'ar musulunci daga laƙuba munana wato shari'ar musulunci ta tsarkake ta tsarkaku daga munanan laƙuba ma'ana a musulunci babu munanan laƙuba shi yasa nake ganin mu ma ahlus sunna sai mun yi taka tsantsan iyakar sunaye da suka cancanci 'yan bidi'a a ilmance iyakacinsu ya kamata mu tsayu a kai wajibi ne mu tsarkake bakunanmu daga faɗin sunayen da ba su siffanta aƙidojinsu domin yin haka kuma ta'addanci ne ana siffanta ɗan bidi'a ne ko a kira shi da suna ko a yi mai lakabi da abin da ya dace da bidi'a shi amma kai ya zama akwai annabas bil alqab wato wurgi da sunaye na shegantaka ko na na izgilanci ko na izdira'i a'a a faɗi sunan da in aka duba za a samu tare da shi saboda yana da wannan siffa ta aƙida ko wannan ra'ayi amma kai zama kawai suna ne na zagi ko na cin mutunci na fata an gane na'am Eh, tanzihu a immati shari'a hmm? sunayen littattafai sukan iya canzawa daga bugu zuwa bugu ko kuma wani mai littafin ne masu sai ta kiran littafi ɗaya da sunaye mabambanta kamar ibnu taimiyya wa zakara fihi kalama salaf a cikin wannan littafin nashi sai ya ambaci maganganun malaman salaf wa gairihim da ma waɗansu su min ma'ani hadhihi alqab na ma'anonin irin waɗannan laƙubba wa zakara kuma a cikin littafin ya ambaci anna ahlal bid'a su 'yan bid'a kullu sinfin minhum yulaqibu ahlus sunna bi laqabin iftarahu kowane ɗan bidi'a dukkansu kowane ɗaya daga cikinsu yana yi wa ahlus sunna wani laƙabi wani suna wanda shi ya ƙirƙire shi yake dangantawa wa sunna yaz'umu annahu sahihun ala ra'ayihi fasid kuma yana riya cewa wannan suna da yake faɗa wa sunna to ya yi daidai da su ahli sunna a bisa nashi mummunan ra'ayin kenan kama annal mushriki na kanu yulaqibuna nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama bi alqabil iftarauha kamar yadda mushrikai suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama laqubba <coughs> da wasu ainihin laqubba waɗanda su ne suka ƙirƙire su misali abin sha'awa su suka sanya mishi al'amin bayan kwana biyu kuma sai gashi suna kiran shi azzamim to yanzu wannan azzamim din ya zama iftira'i ne amma kaga lokacin da suke ce mishi al'amin siffa ce wadda suka gani ta nagarta to azzamin fa ba siffa ba ce kawai lakabi ne mummunan lakabi wanda suka kirkire shi don haka farrawafidu malamin ya ce su 'yan shi'a tusammihim nawasib suna kiran ahalis sunna nawasib da haka in ka ji dan shi'a ya ce nawasib ko ba nawasib irin wanda kai ahalis sunna in ka ce nawasib kana nufin mai kin aliyu da sauran ahalul baiti ba su abinda suke nufi soyayyar ka ga abubakar kamar yadda za mu zo mu ji soyayyar ka ga abubakar da umar to ta mai da kai makiyin aliyu automatically don haka matukar kana kaunar abubakar da umar to sai suka ce lawala illa bi bara ba za ka ƙaunaci aliyu ba sai kana kin abubakar in har kana kaunar abubakar to ba zai yiwu kuma zuciyarka ta ɗauki soyayyar aliyu ba to ko tun da kana kin aliyu kun ga a bisa iftira'insu to ka zama nasu ne don haka ba yadda za ka yi ka kubuta a wurin ɗan shi'a shi yasa duk waɗannan munafukai da 'yan iska daga cikin mutanen ƙungiyoyi da 'yan ɗari'u waɗanda suke haɗa kai da su ku saurara ku ji bayan kwana biyu za ta wargaje sau da duk inda ɗan ɗariƙa yake duk shegantakar shi da duk ɗan ƙungiya da duk wani ɗan boko za ka ji a cikin gidan shi yana da ɗa usman ko a cikin sunan uban shi ko kakan shi za ka ji abubakar ko wani abu makamancin haka to da wannan samuwar wannan sunar a cikin family din shi ya hukunta 'yan shi a su shi to shikenan bayan kwana biyu da sun fara kin shi kuma lokacin sai ka ji ya manta maganganun da yake a kan shi yana ganin waɗannan mutane ba wani aibi yana ganin a haɗa kai a tafi tare da mutanen nan tunda dai mutanen nan su ma musulmi ne yana faɗin haka ne saboda sun kira shi wani taro sun kambama shi sun girmama shi an ja shi a cikin babban mota ana ganin haka za ta sa a yaudaro shi shi abin da yake fahimta suna nufin ne ya ci gaba da yadda yake a kungiyar shi da ɗariƙar shi da tunanin shi amma ya ci gaba da wannan mu'amala su kuma abin da suke gani daga ran da suka kira shi suka yi video coverage suka aika kasashe suka yi shooting a intanet suka ce kaza to ya bi su kenan to in ya bayyana yana ci gaba da wancan abin da yake shikenan sai kuma ta watse musu kuna ina suka gayyato abdul jabbar garin nan aka zo aka yi makon haɗin kai abdul jabbar aka gayyato shi aka zo aka yi makon haɗin kai to yanzu ba ku ji ba kuma yadda suke dutse hannun riga suna zagin juna suna tsinewa juna albarka da su da shi su ne mai waka ne musu suna yi abin ina wannan take abin da na gaya malam nura kenan abokinmu mutumin yanya sirikin malam bawa mai shinkafa mutumin garin jos wanda yake zaune a yanya ta abuja malam nura ahalis sunna ne malam nura dan izala ne malam nura salafi ne a bisa wannan gaskiyar da ya rike aka yi ta rikici da shi a jos har ya baro garin jos ya dawo garin abuja saboda wannan gaskiyar da ya rike suka yi ta ɗiban rikici da mutane a abuja an nemi kuma ganin shekaru goma sha bakwai zuwa sha takwas har aka wayi gari ya zama ba wani masallaci a abuja kap ba wani dan boko a abuja kaf da zai iya daukar aƙida da manhaji da tunani irin na ainihin malam nura in ba dr aliyu abdullahi damau ba ya ce dai masallaci ne ka zo ga shi nan ka yi irin karatun da kake so mu ji a nan ne ya samu bez na da'awar shi to yaushe daga baya za a ce malam nura saboda kawai an kira shi an ba shi limami a legislative quarters masallacin 'yan majalisu shikenan wannan ya dan fusge ka nan wannan ya dan fusge ka nan a ce wai sun zazzaki sun gayyato irin wannan zare ya zo wai makon haɗin kai yaushe za a yi haka to abin da kullum muke faɗi shine ka yi tunanin lokacin da suka kira ka nan suke baka girma suke kaza suke kaza suke kaza a daidai wannan lokacin kai ka yadda ka zama dan shi'a a kai kana ganin kana nan a yadda kake dan ɗariƙa ƙadiriya za ka koma ka ci gaba da ɗariƙa ƙadiriya a kira sunan usman ka ce radiyallahu anhu eh to za su yi faɗa da kai don su suna ganin daga ran da ka zo wannan taro nasu to an yi maka baptisma an yi maka wankan tsarki ka dawo cikinsu iya abin da suke tunani kenan ranar da abdul ya zo garin nan ya kwana biyu ko kwana uku da yawanci wasu daga cikin ku suka zo ba wani abu za a yi a zo a yi wa'azi a yi raddi yan ɗariƙa sun haɗa kai na ce a garin banza ne a faro faron banza yake ta buhum jami'an wa buhum shatta yanzu ka je ka je yadda yake yanzu abdul jabbar da zai samu eh, eh, mai yake da suna platform da zai samu karbuwa a wurin 'yan salafiya ya fi kusanci da ya dawo cikin 'yan salafiya don yanzu ta fi mishi sauki saboda me 'yan ɗariƙar tijjaniya sun ja batta a cikin gidansu gidan kadiriya kuma bala'i ake da shi tun daga iyayen shi mata har da uban kowa ɗiban bala'i yake a gidan baya zaune lafiya da kowa ya fito duniyar 'yan shi'a kuma sun ja batta to dama suwane ne suke da dan fahimta sai wasu matasan mu 'yan salafiya da suka je aka dan zauna aka dan yi 'yan mukabala aka abin nan sun ma fi fahimtar juna don sun faɗa mai kalmomin girmamawa ya faɗa musu kalmomin girmamawa su dai ba a rabu dutse hannun riga ba to huwa ila salafiyati akrab to ka gani to duk me ya ja wannan rudanin duk sanda kake tunanin a tara maka girma ko ka kaɗe duk sanda kake tunanin ka je wurin wani taro a ce kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai abin da kake so kenan za su faɗi amma ka shirya ka bar abin da kake a kai maka shirya ba za ka je daga baya ka ci gaba da yada abin da kake kai sai su ce ka zo ka yaudare su su za ka yaudara ka nuna kana tare da su kuma daga baya ka je ka nuna eh, eh, kai baka tare da su su fa yan shi'a wallahi tun daga kan wani rubutu da malam mustapha su ba iya mai littafin a sunnatu wa makanatu hafi tashri'il islami kun san dan brother ne shine shugaban yan brother ma na kasar syria gaba daya a lokacin amma daga baya shi da kan shi da yana propagating yana promoting yana yada aƙidar attakarib a zo a haɗa kai su yi shi a su mu yi sunnar mu amma kowa ya nashi amma ba cin mutuncin juna shi kenan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 wai yana cewa wai waɗannan yara marasa kunya ne suna zagin sahabbai kamar yadda aka samu yan izala suna zagin waliyai yanzu tsawon shekarun da ya ɗauka yana magana yan izala na zagin waliyai in ya tabbata yan izala na zagin waliyai shekara nawa ne aka fara izalar da ake zagin waliyai ya wuce shekara talatin ne shekaru nawa ne ake zagin sahabbai a matsayin shi na malami bai sani ba ina son ku auna yadda abin yake in ya tabbata 'yan izala na zagin waliye duka duka yau shekaran 'yan izala talatin ne suna zagin waliye to 'yan shi'a fa tintini bai san shi'a akwai zagin sahabbai ba a sai yanzu ne me yasa saboda yanzu sun fara musu fito na fito yanzu 'yan shi'a suna ga sun ɗibi abin da suka ɗiba daga jikin 'yan ɗariƙo sun je sun kafa masallatansu sun je sun kafa marakizinsu su yanzu sun fito da abubuwansu ƙarara suna janye musu mutane to wai yanzu ne kuma yanzu bayan an makara yanzu ne wai zai fara hazzarar da mutane game da sharrin ɗariƙa eh, game da sharrin ainihin shi'a ina son ku lura da magana ta ta farko me yasa tun farko in malaman mu na ahli sunna sun faɗa ba za a yadda ba sai dan an saba sha daga malaman bidi'a makaryata saboda haka lokacin da malaman ahli sunna suka faɗa ma sai aka kalle su makaryata ne Allah ya kiyaye abin da malam yake cewa su 'yan shi'a suna kiran ainihin ahlus sunna nawasib shi malam ya ce annawasib aslun nasbi huwal adawa asalin nasb in aka ce nasb kawai kiyayya ake nufi yuqalu nasaba fulanun li fulanin ba. akan ce wane ya kafa wane kiyayya idza adahu wa tajarrada lahu idan ya nuna mai kiyayya kuma ya mishi fito na fito lisan al-arab ce duba lisan al-arab mujalladi na ɗaya shafi na ɗari bakwai da sittin da ɗaya amma saboda amana ta ilimi sai ce bi tasarrufin ya dan yi gyare gyare ma'ana maganganun ya dan fito maka da su ya ɗan cancanza kalmomin dan ka fahimta kaga dan kakkaje baka ga kalmar jimla daidai wa daida ba sai ce maka bi tasarrufin wato ya dan yi tasarrufi cikin kalmomin wanda wannan in ka yi ka bayyana ba a hana ba a cikin ilimi ka ɗauko magana sai ka sanya ta da yaran da da ka don ta fito amma ma'anar da ke cikinta tana can a can amma kai ka fi ganin ga yadda ya kamata ta kasance shi nan sai mu koma sama ma sai yake cewa wanna bu umuman a muna nan a ƙasa dai wanna bu umuman tutlaqu alaman man bugido aliyan wa ashabahu su nawasib a jumillance kalmar nawasib kawai aka ce nawasib ana nufin mutanen da ainihin suke nuna wa aliyu da jama'a shi kiyayya wa yadkhulu fi hadha al al-khawarij dan haka khawarijawa sun shigo kun san khawarijawa suna kin aliyu suna zagin shi suna kafirta shi dan haka khawarijawa ma nawasib ne bi firaqihim al-mukhtalifa da dukkanin yadda kungiyoyinsu suka rarrabu in dai khawariji khawarij ne to yana kin aliyu don haka waɗancan mutane ibadiyya 'yan ƙasar oman waɗanda za ku ringa ganin su da wata wuka haka wata kura da wuka suna sokawa a ainihin eh, cikinsu haka suna ɗaurewa ba sa ambata sunan aliyu su ce radiyallahu anhu ba sa ambata sunan uthmanu su ce radiyallahu anhu shine na haɗu da wasu daga cikinsu muka ɗan saba da su a makka na sa suka turo min wasu littafansu daga can ƙasar oman shine da muka sake wata haduwa ta biyu sai na ce musu amma abin da ya bani mamaki ba ku yarda da aliyu da usman ba amma gashi kuna kafa hujja da hadisansu me bambancin ku da rafid rafidi bai yarda da ibn hajar ba bai yarda da suyuti ba amma sai ka ga a ƙasar iran an bugo wani ɗan littafi na ibn hajar saboda me ibn hajar ya yi wata magana akan ahlul baiti sai ka ga daga ƙasar iran an bugo wani littafi na suyuti saboda mai imamu suyudi ya yi wata magana akan ahalul baiti to wani irin abu ne wannan wai sai ce min shi sai dai a kawo sai dai malaman su su zo a tattauna shi likita ne almuhimmu khawarij da dukkanin kungiyoyinsu to ibadiyya suna nan yanzu zankame a ƙasar algeria da ƙasar tangayinka ita ce tanzania ta yanzu da zanzibar kenan duk wannan yanki da kuma waɗannan mutane waɗannan na abin nan me yake da suna ƙasar oman nan ne inda a ibadiyya yanzu suka haɗu suke da yawa asali su suka ƙirƙiro wannan riga da ake cewa rigar omanawa riga mai gemu wadda kake ganin ta riga mai gemu sun ƙirƙiro ta ne da suna sa ta don ta mayyaze tsakaninsu da sauran al'ummar musulmi sai kuma ta baiwa al'ummar duniya sha'awa sai kowa ma yake sa shi kenan sai kuma amma dama za ka ji an ce riga omanawa kenan na fata an gane allah ya kiyaye amma rafida malam ya ce su ko yan shi'a fatutulaku fatutulaku hadha lisma suna ambatan wannan suna ne na wasif ala kulli man ahabba ababakrin wa umar radiyallahu anhuma wa tawallahuma duk wanda ya kaunaci abubakrin da umar kuma ya yadda da al'amarin abubakar da umar a matsayinsu na khalifai to shi ke nan 'yan shi'a sai su ce wannan ya zama abin nan nasu bi za'aman minhum anna manta tawallahu ma faqad abghada aliyan saboda su aliyawansu duk wanda ya yadda da abubakar da umar to yaƙi aliyu ne wato automatic ne in dai kana ƙaunar aliyu to akwai automatic kiyayya tsakaninka da abubakar in kuwa ka ce a kana kauna abubakar sai su ce to kai makiyin aliyu ne wato ba zai yiwu zuciyar ta kaunaci mutanen nan ba gaba daya walihaza ko atlaqat saboda haka su 'yan shi'a suke faɗin wannan kalma kai tsaye ala ahli sunna akan ahli sunna suke ce musu annawasib mala yake cewa unzur ka duba littafin alfiraq wa asnaful kafara lil iraqi na al-imam al-iraqi hmm? a'a liliraki na ainihin al'iraki iraki wani matashi ne wannan shafi na 36 ya ce risala magister wato a dominan tesis ne na na abin nan na project na na, na masters ina fata an gane alfatawa eh? risala magister ka gani risala magister tesis na masters to amma 'yan boko suna da sabani tsakanin su wasu ce tesis wasu su ce dissertations daidai da kowace jami'a kawai ko wata jami'a su ce masu master su ake cewa thesis masu phd a ce dissertations wasu jami'o'i su ce masu masters ake cewa dissertation masu masters kuma a ce musu phd ai masu abin nan me yake da suna eh, eh, masters kuma a ce thesis wallahu musta'an alfatawa ya ce kuma ka duba fatawa ta ibnu taimiyya mujalladi na 25 shafi na 301 da kuma at tadmuriya. wannan littafi jama'a muna karanta sunan shi da kuskure ni ma kaina na ji wani lokaci na rinka karanta sunan shi da kuskure Ta damuriya ba tadmuriya. bane tadmuriya ragewa za ka yi tadmuriya, tadmuriya. tadmuriya ar-risalati tadmuriya na fata an gane shafi na 122 zuwa 123 da kuma lisan al'arab mujalladi na ɗaya shafi na 762 allah ya kiyaye don haka kun ji 'yan shi'a suna faɗin wannan suna don haka duk sanda ka ji dan shi'a ya ce nasu bi to da kai yake kawai karanta Khumaini a cikin littafin shi ta tahrirul wasila zaka ji yana ta maganar nawasib nawasib nawasib kar ka ɗauka sanda Khumaini yake cewa nawasib ma yana nufin khawarij balle ka yi tunanin yana nufin nawasu waɗancan da suka taru a ƙasar sham suna nuna mummunan ƙiyayya ga aliyu a kai tsaye idan ɗan shi'a yi ce bi kawai mu yake nufi waɗanda ke ƙaunar abubakar da umar kawai don haka za ka ji a cikin nan tahrirul wasila za ka ji ya ce bi ya halatta a kashe shi a kwashe dukiyar shi da iyalin shi da komai yana cikin tahrirul wasila ko kun fahimta shi yasa kullum muke cewa irin waɗannan abubuwan yanzu a ce a ka zaunar da su yan shi'a an sun nemi a haɗin kai sai a ce to amma wa kuke nufi da wannan nasu bi ku faɗa mana su waye nasu bawa ku an fahimta jama'a za su jawo ku a jika ne bayan lokaci in kun bi shi kenan in ba ku bi bai ku ne ake nufi halalu dami wal mal in ba haka ba da suka kashe dan mai shiya a sokoto kuna tunanin sun kashe dan mai shiya ne suna jin dan mai shiya dan izala ne sun san dan mai shiya ba dan izala ba ne yana dangantuwa zuwa ga ɗariƙa ƙadiriya ne amma tun da yana nuna adawa ga shi'a to babu zaman lafiya tsakaninsu da koma wane ne kai gashi nan da yanzu karara gashi nan ku je ku samu a cikin kasusuwa da memory suna ta ɗurawa eh, wannan audul jabaru suna ta ɗura audul jabaru zagi allah ya kiyaye malam yake cewa wal qadariyatu to sai kuma kadariya su kuma yusammunahum mujabbira suna kiran ahli sunna da mujabbira an gane gashi nan mana yake cewa wal qadariyatu huna hum an nufatu abinda yake nufi da kadariya anan masu kora siffofin Allah wa galiban ma yutlaqu hadha al-ism ala al-mu'tazila to in dai har aka ce kadariya da nufin masu kora sunayen Allah ko to galibi ana nufin mu'tazilawa ko kun fahimta shi yasa da Ibn taimiyya ya ce wa littafin shi minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'a alƙadariya a wani bugu fi na kadi kalami shi'a wal ƙadariya to suwa yake nufi da ƙadariya a nan annufatu saboda a cikin littafin ya yawaita raddi ga waɗannan da ke kora sunayen Allah wa qad a at-ta'rifu bihim malam yace bayani ya gabata a inda aka yi ta'arifin su su yan kadariya ba yan kadiriya ba fa dan kun san a ƙasar nan Najeriya mun rinka dirkaniya kadariya daban kadiriya daban so ba 'yan kadiriya ɗariƙa ce 'yan kadariya ita aƙida ce waɗanda suke cewa allah ba shi da wata siffa to utazilawa kenan waɗanda suke cewa ilimin allah unuf allah bai san abin da za a yi an jima ba gobe jibi gata har suka kai matuƙa suna cewa hatta kiyama da zai tayar da ita bai san me zai faru in ya ta da kiyama ba sai in abu ya faru ne yake sani to waɗannan su ake kira ƙadariya ko kun fahimta jama'a to kadiriya kuma mabiya si da abdulkadiri da za za'amin su cewa shine shugaban wannan ɗariƙa tasu da makamantansu wato ina faɗin haka ne saboda kan mu shiga irin wannan shirman a cikin da awa ahli sunna ne muka ji ana zagin alfazazi saboda a lokacin ana suka ishiriniya sai aka ce alfazazi wani bayarabe ne alfa alfa zazi alfa wani bayarabe ne wai rubuta ta ana zage wannan jahilci ne alfazaz gari ne a andalus allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa wa qad sabaqa ta'rifu bihim unzur ka koma cikin wannan tahqiqi na hamawiya ka duba shafi na 269 insha Allah to sai ya ce wal qadariyatu yusammunahum mujabbira su qadariya suna kiran ahlus sunna mujabbira to me ake nufi da mujabbira yace gashi al mujabbira hadha lismu fil ghalibi yutlaqu ala al ghulati fi isbatil qadri waɗanda suka kai matuƙa wajen tabbatar da ƙaddara kun ji wato ku duba jama'a mu ahlus sunna ko kun ga a tsakiya muke ƙadariya waɗanda suka kai matuƙa wajen korewa allah siffofi don haka garin korewa allah siffofi ne suka korewa allah siffa ilimi sanin anjima sanin gobe sanin gaba sai suka ce allah bai sani ba saboda in suka tabbatar da allah ya san gobe to sun tabbatar wa da allah siffa ta ilimu sai suka ce to allah ba shi da siffa to kai kuma in ka zo ka ce allah na da siffa ko kun fahimta madadin sai su fahimci me kake nufi da allah na da siffa kana nufin Allah yana da siffofin duk da ya tabbatar wa da kanshi kaga kai ba yi guluwi ba ka faɗi ne yadda ya faɗi a'a sai su tsallake ka sai su dawo kan waɗanda kai ma kuma kana faɗa da su su ne mujabbira mujabbira su kuma a daidai lokacin da waɗancan suke inkarin kaddara cewa babu wata kaddara ba wani abu da za ka yi ka ce wai Allah ya kaddara to akwai kuma wasu mujabbira su kuma a can tsallake hannun hagu su kuma waɗanda ke cewa kai ɗan adam duk abin da kai to kai majiburi ne wato kai karrishi alal hawa kamar gashi ne yake yawo a kan iska kaga sai inda iska ta kada da shi to don haka in ka ganka a gidan giya to ah, kaddara Allah ne ya kai ka in ka ganka kana sallah to Allah ne ya kai ka saboda haka su sun kai matuka wajen tabbatar da kaddara don haka har suke tabbatar da cewa ɗan adam ba shi da iko game da komai duk abin da dan adam ya yi duka kaddara ce don haka sai mutum ya je kwanta a kwalta sai mota ta taka sai ya ce kaddara ce to waɗannan su ne mujabbira wato ibnu adama ko alhalku Majiburuna. halittu ba yadda suka iya sai yadda allah ya da su to waɗannan kuma kaga sun zaƙe wajen kaddara wajen yadda da kaddara to waɗancan kuma sun zaƙe wajen inkarin kaddara to ahalis sunna suna tsakiya idan mujabbiri ya ji ahalis sunna sai ya ce kai kadari ne idan kadari ya ji ahalis sunna sai ya ce kai mujabbiri ne haka muke duba da kyau ku gani haka muke ko a yanzu ku ɗauko misali na kurkusa wanda kowa zai iya fahimta ku ɗauko rikicinmu da boko haram boko haram su ce mu malaman gwamnati ne gwamnati ta ce mu malaman boko haram ne kuma kowanne yana da wajihi ka tsaya ka yi tunani shi dan boko haram abin da yake so a yaƙi gwamnati gaba daya ba saurarawa duk wata ayar wuta da kafirci a kansu take in ka ce ba haka ba sai ce kai ma nasu ne kana cewa ne a tsaya a tantance sai ce a'a kai ma nasu ne su kuma gwamnati zaluncinsu da suke da murdiya in ka ce kuma ku gyara abin da kuke kaza ba daidai bane sai a ce ku kuke daure musu gindi ku ne malamansu don haka kowanne yana da nashi wajihin amma akan kuskure fa ko kun fahimta to ahli sunna asali don Allah na son kowannen ku ya je ɗauki ƙarshen aƙidatu tahawiyya ya ɗauki kuma sharhin ƙarshen aƙidata tahawiya za ka ga inda tahawiya ke cewa su ahalus sunna suna tsakanin suwa ne da suwa ne a wajen kaza suna tsakanin suwa ne da suwa ne a wajen kaza suna tsakanin suwa ne da suwa ne to in ka koma sharhi za ka ga waɗannan maganganu. mu ahalus sunna anan na ce mu ahalus sunna ina nufin salafiyu a babi na takfiri muna tsakanin khawarij da murji'a murji'i shine akasin khawarij khawarij duk abin da kai zai dankara maka san kuma ya ce ka ya halatta hazal khawarij murji'i kuma sai ya ce a ah, yau ba yana sallah ba yana salati ai wannan musulmi ne tsantsa a ce a to ai ba ganin ka za ce haba bawan allah sallah yana sallah ya faɗi kalmar la ilaha illallah ka rabu da shi saboda haka su abin da suke gani in dai ka faɗi la ilaha illallah in dai an taɓa ganin shi ya yi sallah sau ɗaya e to kuso mai mai sallar gawa an taɓa gani ya yi sau ɗaya akwai su a nan ƙasar da yawa fa ga su na waɗannan tsofaffin musu tsakakkun nan galibin su murji'awa ne ko kun fahimta sai a to ran kai daɗe e ai mu abin da muke so e a bar wa magada wata dubu ɗari idan allah ya cika wakka a kawo mana mu zo mu fidda'u ai Allah da ya wuce da kake tunani ranka daɗe ka daina tsoron komai za su amintar da kai duk zaluncin da kai za su yi akwai addu'a kuma ai kai musulmi ne saboda haka akwai wani shaidani mai suna abdulwahid da ya taɓa zama limami na police station a nan mtd yau kusan shekara talatin kullum rikicinmu da shi kenan zai zo nan kofa mu muna teloli muna zaune rikicinmu da shi kenan a muciya zai gangaro ya zo da keken shi mu zo mu zauna muna hira shi yana kare 'yan sanda ne to duk zaluncin da sai ce to ai musulmi ne kuma ai kai akara makallahu ka san aya da Allah yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an jami'an akwai arna a duniyan nan fa jama'a wallahi akwai arna a duniyan shi yasa an baka field work ba ka tsaya cikin littafi kawai sai dai ka yadda da abin da suka faɗi dan imani amma an ka kada za ka gansu don haka ka a ce maka mujabbira ka a ce maka murji'a ka rinka tunanin suna siriya suna nan a najeriya cikin hausawa da yarabawanku da malamanku iri-iri duka suna dukkan mutumin da zai ɗaure maka gindin ka yi barna saboda ganin kana da la'ilaha illa kana da sallah wannan murji ne duk mutumin da zai ɗauka cewa imanin ka bai da amfani ko miskala zarratin saboda ka aikata wani zunubi wannan mutum khawariji ne to kaga yanzu hannun riga kenan to me tsakiya kar ka saɓi Allah to amma ka saɓa ka saɓa wa Allah to abin da za a ce e ana jiye maka tsoron haɗuwarka da Allah saboda wannan saɓa don haka ka zauna cikin tsoron ka saɓa wa Allah ka amintu amma ane maka fatan alheri da rahama saboda kana da imani kaga bainal haufiwar war raja to kaga nan ba a ce a ah, kai e ka sha giya e ha ha ga ina ai kai Allah ya ji ganka kawai kai ka sha giya e to kaga ka tuna wancan hadisi na cikin bukhari ko muslim wanda ya kashi cikin riyadu salihi na babu tauba ne ko me kake tunani ya zo ya ce ya kashe mutum 99 to irin sai ya auna kai mutumin da ya kashe mutum ɗaya ma mai Allah ya ce wa man ya katul mu'mina muta'ammidan ka kashe 99 eh anna laka tauba <laughs> Allah ba zai yafe maka ba ina muna nan Allah ba zai yafe maka ba sam <laughs> Allah ba zai yafe maka ka ni sai auna abubuwan da haka to kaga wannan zafin addini ne da jahilci to haka kuma son addini shi ma da jahilci sai in ka fi karkata zuwa ga sanyi da sauƙi shi kuma sai ka zama murci. kun ji wannan to kadariya kuma daidai lokacin da za su ce babu wata kaddara duk abin da ɗan adam ya shi wa kanshi mujabbira kuma sai su ce a duk abin da ɗan adam ya a hannun allah ya a daidai lokacin da waɗancan suke cewa kai ka ja wa kanka waɗannan kuma suna cewa a to ai ba ruwanka kai dai kai kai amma kai ma ya ka iya da kanka Allah yana lankwasa ka yadda ya so don haka ba to sai ahli suna sai su zo sai su ce kaddara gaskiya ce amma ba a hujja da ita wajen shigantaka me yasa saboda allah ya hana shigantaka ya ce wala wala wala kar a yi to in aka yi to ba kuma za a yi hujja da cewa to ya allah shi ya kaddara min ba don haka kafirai za ka karanta suratul araf za ka ji suna cewa lausha allahu ma abadna nahan wala aba'una suratul an'am wala haramna min dunihi min shai yanzu wannan suna hujja da kaddara ne a Allah ai da ka so da mu da iyamu da ba mu kafirci ba da ba mu haramta ba da kai ka kaddare mu sai Allah ya ce eh, to shikenan haka ne eh to haka na kaddara ku shiga wuta guje tunda dai kaddara ce to aje kuma na kaddara muku ku shiga wuta kaga yanzu sun yarda da kaddara a wajen shegantaka sun yadda da kaddara a wajen azaba to ashe kaga su ma shegu ne ba su yadda da kaddara abin da suke hujja da shi ba dan in dai ka yadda kaddara ta sa ka kai kafirci to kaddara kuma ta sa ka shiga wuta to kuma ka ce a ka shiga wuta a to kaddara kuma karya ce saboda haka a'adalun nas fil alamil aqaid wal manhaj hum ahlus sunna as-salafiyyun zaka ga imamu tahawi da ya zo sai ce su ahalis sunna suna tsakanin Suwani, kadariya da mujabbira suna tsakanin khawarij da murji'a to shi yasa duk inda aka zuba faifai kafin ku hukunta cewa ga abin da muke akai ko ku tsaya ku ji abin da muke akai kada kawai zafin kai ya sa ka ce a ah, haba ai da an yi kaza musulunci ne ai suwa a'a sai an bincika wani irin fahimta suka yi musulunci jama'a kun fahimci wannan da kyau tukuna don haka sai ke cewa to su kuma 'yan kadariya kun ji yadda suke ce mana sai suke ce mana ainihin mujabbira gashi na mala yake cewa mujabbira hmm, hadha ismu fil ghalib yutlaqu ala al ghulati fi ithbat al qadri waɗanda suka kai matuka wajen tabbatar da kaddara mutum ya gaura maka mari sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah ne ya kaddara kai hakuri ya kai matuka. <laughs> ko kun fahimta jama'a sai ce kaddara ce to sai a ce mishi wannan mujabbiri ne wato ka yi shegantaka to ita shegantaka ai allah ya hana to ashe ka ba ta daga cikin kaddara ko kuna fahimta jama'a to sai ce wa man yaslubuna al-insana hurriyatal ikhtiyar da kuma waɗannan da ke kwace wa ɗan adam yanci na zaɓi sai su ce ai dan adam duk abin da kaga yayi ba da wani zaɓi a kai wato kamar an tirsasa shi ne kai din nan kamar akwai wata spiritual power within yourself akwai akwai wani abu wani karfi a cikinka wanda yake murɗa ka kake yin abu kai ma baka sani ba in yi fama da wani yaro amma ciya haka yake yi wallahu alam kawai amma a lokacin abin da muka yi rulin cewa muka yana da aljanu ne sai daga baya muka gane alamomin sun tabbata dan da jimawa ne in dai zai shiga wurin nan ko don Allah so sai ya saci wani abu sai dai bai shiga ba to wata rana sai gashi da mita mita ahmadu ina ka samu mita ya ce wallahi ya shiga gidan ya rasa abin da zai ɗauko ne ya ce wallahi sai da ya taka kuji ya taka katangar ga katangar ga inda mita take ya rasa yadda zai sai ya mata haka ya haɗa kafa shi da nan da nan ya ba da ƙarfi nan ka ji fa da wuta ya kai sai ce shi in ya ɗauke numfashin shi to wuta ba ta cin shi wutan nefa ba ta kama shi sai ɗauke numfashin shi sai ya murɗa abin nan ɗin eh, notin sai zazzare wayoyin sai ɗauko ta kuma ya ce da ya ɗauko sai na dama amma sai ya ɗauka to uwar sarauniyar ingila ta yanzu tana da irin wannan cutar in dai za ta shiga ko ko supermarket ne sai ta dan saci wani abu shi yasa sai a bita da wani yaro da kuɗi a supermarket ta yi din sai ta ɗauka sai ta ɓoye sai ta ɓoye sai a biya to kaga wannan wallahu alam eh, akwai wasu force ne ana ganin aljanu ne ko shedanu ne wallahu alam to wannan larura ce to amma a ce dan adam duk abin da dan adam yake bai da zaɓi to da ka ɗauki tuwo da miya ka kai bakinka me yasa ba kai hancinka ba tunda baka da zabi ba ɗan adam ɗin da ya taɓa ɗiban tuwo da miya ya kai hanci ko ido to daga nan za a gana shi yana saban Allah ma shigantaka ce da ya zaɓi kai yayi ba zai ba yadda da ya zaɓi ya kai tuwo da miya kuka ido me zai hana shi ya kai babu ba wani ƙarfi da ka ɗibo miya kuka za ka yarba idan ka zai ce a shi ne duk akaliya din ce hujjoji ne na hankali wanda su ma sai a bi su da hankalin a rusa su abin da kaɗai nake so ku gane a nan wato waɗannan mutane su 'yan ainihin wato abin nan mai suke da suna su jabariya ɗin nan sun bi wannan salo ne wajen kawai su halatta mutum ya ta shegantaka shi a ƙarƙashin haka ne na so ku gani da 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a suka bi suka yi ta halatta wa kansu abubuwa saboda sun fake da waɗannan aƙidoji eh, na jabariyanci da aƙidoji na murji'anci su an takarri shi alal hawa yanzu misali ibnu arabi yana da wannan aƙidar yana faɗi yana cewa fa inni tarani ya tauran fil masajidi raki'u wa inni tarani fil kana'isi rati'u idza kuntu fi hukumi shari'ati asiyan fa inni ya fi hukumi alhaqiqati ta'ian yace wata ran za a ganna a masallaci ana ta sujuda da ruku'u nafila ibada sallah ya ce wataran kuma za a gama muna coci halaluya ana rawa banjo ana abubuwa ya ce duka ba yadda muka iya allah ne ya kai mu kaji dan iska allah ne ya kai mu masallaci kuma allah ne ya kawo mu coci ya ce to idza kuntu fi hukumi shari'ati asiyan idan a shar'ance ka ce ni mai saban allah ne sai ce fa inni fi hukumil haqiqati ta'i'u amma a haƙiƙa ni ne ma mai da'a domin ni ne bane wa Allah musu da Allah ya ce coci na tafi da Allah ya ce masallaci na tafi kai kun Allah ya ce coci sai ka turje ka ce ba kyau to kai mai sabon Allah ne a ibnu arabi al-hatimi at-ta'i duk wannan shegantakun suna nan duk da haka suka bi suka yi ta halatta wa kansu abubuwa sai ya ce to ya ka iya za ka wuce kaddara ne Allah ya ce ka sha to ka sha giya kaddara ce to kuma an jima ka ji kana kyama to nan ma kuma kaddara ce ka kyamata Di yadda ka ji kanka ka saki kanka shine al'insanu karrisha alal hawa to shine kuma suka dawo da kai muridi gaban shehi ko sai kuma su ce kun kalmayyiti ala yadil ghasil ka zama kamar gawa a hannun mai wankanta in ka zo gaban shehi kuma duk abin da shehi ya ce maka to sai ka yi shine suke cewa in ka shigo ka ga shehin ka na zina to tafi ka ɗora ruwan wanka kawai ruwan wankan janaba kawai saboda tsabar bin umarni bin kawai an ta a hannun Shi shine wani shegen yaro da yake wa zazzaki waka yau kusan shekara sha bakwai yana nema waƙin zazzaki ne waka tana nan muna nan da ita ɗan kano ne to a cikin waƙan ne yake cewa shi in ya zo ma'ana duk abin da zazzaki aka yake kai kawai zai yace in yana zuwa in ya ga zazzaki yana rawa da yan mata ta disco kawai shi ma shiga zai yi duk irin waɗannan aƙidojin ne suke manifesting suke bayyana a cikin ɗabi'un mutane shi yasa malaman ahli sunna kullun suna da gaskiya abu ya zo sai a ji sun yi inkari sai a ce wai ku kenan komai ku ce ba kyau i e, saboda ya saba ma abin da ake a kai kuma ba a san menene implication ba yanzu lokacin da muka yi ta faɗin abubuwan nan lokacin da suka taso ba kyau a lokacin mutum nawa ya risko yadda za su ƙarke ƙillatun ƙalilatun jiddan hatta min al'ulama malamai 'yan kaɗan ne suka iya riskowa da kawai ake gani yaya matasa sun zo za su yi jihadi yaya kaza amma akwai abubuwan da kai za ka lamma haka hango sai ka gane wannan abin ya saba manhaji na gari to ba zai kai kuma ga karke mai kyau ba sau da haka ku kiyaye shi yasa kuke ga ake aibanta mu mun cewa na dan bid'a ne mun cewa na kaza saboda me akwai abin da annabi ya bar mutane a kai na karatu da aƙida da tafarki to duk wanda aka sabawa ko to sai ya kai kuma zuwa ga wata barna to kun ji wannan yanzu kun fahimci suwaye kadariya kun fahimci suwaye mujabbira to sai malam ya ce ammal qadariyatun nufa ko fa yutliquna hadha al-isma aidan ala ahli sunna. su kuma kadariya waɗanda ke kore wato duk wata siffa ta Allah daga ciki hadda ilimin Allah da sauransu su kuma suna faɗin wannan sunan ne an fahimta suna a gashi wa haula ihumul jabariya nan ne za mu tashi ko a inda ya ce wa man yaslubuna al insana hurriyata ikhtiyar wa haula ihumul jabariya to kun ji jabariya na gaskiya waɗanda duk shegantakar da kai za su ce to ai ba yadda ka iya ya ce wasa bakar ta'arifu bihim an gabatar da bayani a kansu shafi na 408 wa ammal kadariyatun nufa amma kadariya su kuma masu kore sifofi ga Allah fa yutliquna hadha lisma aidan ala ahli sunna har wa yau su ma suna cewa ahli sunna jabariya wa zalika li anna ya sunna yaquluna wai saboda ahlus sunna na cewa kullu shay'in bi qadarillahi wa mashi'ati duk abin da ka gani to da kaddara Allah ne to me ake nufi kaddara Allah sanin Allah ilimin Allah sabiki kafin abin ya faru to wa mashi'atihi kuma abin ya faru ne a bisa haka Allah ya so abin ya faru to a nan ne sai ka natsu kunga da muka ce mun yadda da kaddara idan mutum ya je ya saka kanshi a titi mota ta kashe shi da gangan in ya ce mana ai kaddara ce sai mu ce ba kaddara ba ce ba muna cewa ba kaddara ba ne wai allah bai san haka ba a'a muna cewa ba haka ake hujja da kaddara ba don wannan ganganci ne wannan ta'addanci ne wannan jinaya ce mutum yi wa kanshi to amma allah ya san wane zai je ya kai kanshi titi ya a kashe shi allah ya sani shin haka da ya ya fi karfin allah ne ya yi ko kuwa hakan din allah ya so ya faru e haka allah ya so ya faru sai dai kuma allah bai yarda da haka ba don haka ya hana kashe kai to kaga sai ka iya hada abubuwan kai manajin ɗinsu gaba daya mugun abu allah ya hana to amma in ka aikata ka saba wa allah kuma allah yana sane da haka kuma ba ƙarfin allah ka fi ka aikata abin ba shine ma'anan mashi'a to a nan kuma sai ka yi ƙoƙarin bambance menene bambancin mashi'a da irada nufin allah kaza ya faru son allah kaza ya faru to a nan sai ka natsu da kyau duk abin da ka ga yana faruwa a duniyan nan gaba daya allah ya nufi ya faru ne to wajen so to nan ne za ka natsu ya kasu kashi biyu sai a ce allah ya so haka ya faru wato ana son a nuna maka bai fi karfin allah ba a yadda kaga ya faru haka ne allah ya so shi ya faru to amma allah na son mugun abu allah baya son mugun abu fir'auna da ya faru a tarihin duniya wa ya halicce shi allah allah ya san fir'auna in an yi shi an zo da shi duniya zai yi haka allah ya sani to abin da fir'auna yake yi a cikin son allah ne da tsarin allah da hukuntawa allah ko kuwa fir'auna ya fi karfin allah ne sai a ce mashi'a allah ce ta kawo fir'auna to amma allah yana ƙauna yana so yuhibbu abinda fir'auna yake a to kaga sai ka bambance mashi'a irada da mahabba duk waɗannan siffofi ne na Allah to amma kowace sai ka tsaya ka fahimce ta na kan na ƙara gaya muku wancan littafi na ibnul qayyim shifa'ul alil fi masailil qada'i wal qadri wat ta'lil na zo muku da littafin gashi na ibn al-qayyim na gabatar muku na nuna muku shi na yi muku bayani akan shi wannan littafi ya tsaya ya tattauna waɗannan matsaloli kana buƙatar ka bashi lokaci kai dirasa shi ka fahimce shi dan matsalolin nan na kaddara suna da rikitarwa ko a nan ƙasar in kuka duba waɗannan abubuwan suna rikita mu sai a yi a gaya mutum abu Eh, sai ka ji an ce to ba yadda aka iya kaddara ce hannunka baya ribewa ka yanke kayar karya ne ya ribe din ka gani tuni za ka yanke kafiri kayar ma'ana mutum ne a cikin gida ko a cikin family sai ya lalace sai ce to ai kaddara ce ya aka iya wani baya haihuwa dan wani kai bahaushe wato bahaushe da ya yi karatu a cikin al'adar shi ya rubutu jama'a da an samu yan bidi'a da yawa saboda yana da logics na abubuwa wani ba haihuwa dan wani shine wai duk wannan ana son a kawo maka hujja ne eh wani ba haihuwa dan wani gaskiya ne amma kai baka yadda da wancan ta je ta auruwa na ba don haka kai baka yi approving ba shikenan ba ruwan ci a to wai ka yadda ka karba to ya aka iya wani ba haihuwa dan wani kaddara ce so ana violating ana wuce ma'anonin abubuwa ana cin amanar ta'arifat Allah ya kyauta to wannan surkuki ne ni na sani don in aka shiga babi game da kaddara ko sai ka na tsufa in ba haka ba sai ka rasa to which one we dey ah we dey for ahli sunna mu ba kadariya bane eh mu <laughs> sai kaga wallahi sai kuma to musulmi na zauna lafiya suka kawo rudani shi ne dole suka ba malaman musulunci aiki ku tuna hadisin farko cikin sahihi muslim ka je ka dauka hadisin farko cikin sahihi muslim abin da ya faru ana zaune lafiya kawai a ƙasar basra sai wani shaidani ma'abadun al kawai sai ya zo ya ce innal amra unufun Allah bai san an jima ba Allah bai san gobe ba Allah bai san jibi ba Allah bai san baɗi ba suka ce mishi kaif ya ce ina Allah bai san duk wani abu wanda ake fuskanta ba ya kawo rudani suka rasa yadda za su yi sai suka ce to kun ga mu tashi da ni da wane mu tafi aikin hajji shine suka taho suna tahowa sai suka haɗu da abdullahi dan umar to wasu mutane ne suka bullo a yankin garinmu amma sun ce inna al'amra unufun allah bai san abin da ake gaba ba bai san abin da zai faru ba to shine mu kuma mun ga kai kana cikin sahabban annabi to yaya annabi ya muku irin wannan karatun a wannan babin kaga ashe duk sanda ta rikice ana koma ne zuwa ga ɗaliban annabi su ne salaf shine sai ce to in ka haɗu da mutanen nan kafin ya bada ansa tukuna in ka haɗu da su ka ce ni abdullahi dan umar ba ni ba su su ma ba su ba ni shine sai kawo wannan hadisi hadisin mala'ika jibril kun ji dalilin da ya sa abdullahi dan umar ya ruwaito hadisin daga baban shi Watu umina bil kadari khairihi wa sharrihi wato waɗannan mutanen ba su yadda da kaddara ba kenan tunda ba su yadda da Allah ya san abin da za a yi gobe Allah ya tsara abin da zai faru kaza kaza kaza sai ce to in ka haɗu da su ka ce dalilin da ya sa ka kenan ka je ka ɗauki sahihi muslim hadisin farko shine wannan amma kai arba'un hadis an datso maka shine ka ji ya roman karatun amma baka ji sababin me ya ja Abdullahi dan Umar ya kauraro hadisin ba Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wal murji'a murji'awa kuma fa yusammunahum shakkaka shukkaka suna kiransu 'yan shakka saboda me ba murji'e kun jin mun gaya muku duk abin da ka yi zai ce to ai ka iya ai Allah ne ya kaddara haka Allah ya nufa wani ba haihuwa dan wani ai kaddari ne wa ma kaddara Allah haqqan qadarihi haka duk a jawo maka waɗannan rikirkitattun ayoyi da tarkace duk a kawo maka to da zaran ka ce a ni gaskiya ban yadda wannan abin kaddara ne sai a ce a ah, kana shakka game da al'amarin Allah to shine sai suke kiran ahli sunna shukak gashi a ƙasa sai yake cewa shukakan mina shakki wa huwa diddul yaqin wa asluhu taraddud asalin shakka shine kokwanto kai da komowa yace ka duba lisan arab wa atlaqa al-murji'atu hadha al-isma ala ahli sunna murji'awa suke faɗin wannan suna shukkakan suke cewa ahli sunna li'annahum yujizuna listisna'a fil imani saboda ahli sunna suna halatta togaciya a imani ni mumini ne insha Allah sai su ce kana da shakka tun da kace insha Allah baka yadda bane ni mumini ne yanke kawai za ka ce amma ni mumini ne insha Allah kaga duk hausawa fa suna da wannan fa wato in baka zauna cikin hausawa ba akwai matsala fa hausawa suna da wannan kaga in ba bahaushe fatawa in ka ce wallahu alam ko to ka rusa fatawar ka gama mishi bayani kap sai ka ce to amma wallahu alam ai ya dauka kai ne a alamu don haka ya tambaye ka har kuma akwai wani allahu alamu to sai dauka <laughs> ma duk rudu ne da allah kajo ya gama ba da mata ya ce wani wallahu alam wato bai da tabbas mu muna son wanda zai ba mu tabbas to shi yasa ka ga malaman hausawa a da sai suka rinka yaudaran mutane kun san a kasar nan da su ne kaulaha da ya zo kasar nan haka aka ce yana kallon lahul mahfuz yana magana sai haka a ce lahul mahafuzu yake kallo kuma jakuna duk suka yadda lahul mahafuzu yake kallo kai me yasa baka kallo doki ne shi ko ko mutum ne mutum ne ya aka yake kallon lahul mahafuz kai baka gani ko kun fahimta jama'a abin da yasa malamai sun yi building confidence a cikin mutane da wani irin over yaƙini don haka kawai malami ya tashi magana danga zai faɗi ta gaya muku wani malami a muciya wata <laughs> fitinanniyar mata ta je ta dabo dan shi ne ko yaya ya zo yana cewa wance ni ni malami ni malami kika tabo ni la ilaha illallah <laughs> ka duba shi malami to kai asuwa <laughs> ko kun fahimta kai asuwa shi malami shi ke ne zo ya ɗauki wani allo ya fara barazana sai ga matan anguwa sun yi sahu sun durkusa ana ta bashi haƙuri hannun shi yana ta rawa aka ce to shi kenan ya riga ya rubuta sai an siyo kaza sai an siyo kaza ta ji karyar banza da an samu wani ya buge shi ya kashe shi ba abin da zai faru abin da ya rubuta ba zai faru ba karya ne barazana ce ko kun fahimta to amma sun tsoratar da mutane su suna da wata extraordinary power with them wato suna da wani karfi kamar wani mulki na Allah a hannunsu yake za su iya hallaka ka za su iya maka kaza za su iya maka kaza ina fata an gane shi yasa sai ku ji akwai kalmomi fa da suke yi waɗanda ma'anar kalmomin munana ne ka ji ana malami ba fadan Allah malami ba fadan Allah ka dubi me matsayin ba fade a wurin sarki a ƙasa Hausa ba zai kulla maka sharrifa ya je ya kashe ka kuma sarki ya shuru wato ba fada yana da wani iko na sarki a hannun shi to haka fa haka suka ɗauki malamai to kuma su malaman su suka fara gina musu haka saboda haka akwai aiki a kanmu na karantar da mutane a gida, a nuna musu kowa a tsaye da shi matsayin shi in suka nemi su baka wata fawa ka cewa ba taka bace ba ku ganin annabi da ya fi kowa daraja da ɗaukaka dan shi ne ya rasu suka ce wannan dan wali ne wannan gara na ta haihu husufi ya ce karya ne ya ce ba ta husufi saboda haihuwar wani ba ta husufi saboda an a wani ya mutu kawai laifi kuka yi wa Allah ku zabura ku tuba wani malami yanzu in dan shi ya mutu aka yi daidai da rana ta yi kai ko lilimi aka yi jahilai suka rudu cewa saboda sai ce <laughs> ai muna gaya muku dai a hankali za ku ƙara gani za ku ƙara gani za ku ƙara tabbatar da abubuwa shine Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye baka ga taqiyuddin hilali ba ku karanta muqaddimat tafsirin nan na shiga shi nan wannan sabilur rashad ku karanta mukaddima ku ji abin da ya ce ya ce lokacin da yake ɗariƙar tijjaniya ya ce wani buzu na je na sauka wani ƙauye na samu wata katuwar raƙuma ta cika nononta da hantsa da nono na ce rinka tatso nono yana kawo mini buzu kawai ya kalle ni ya ga kai kawai katon banza ya kawo mini nono don me na ce ba za ka kawo ba buzu ya ce ba zai kawo ba ya ce sai na ɗaga carbina da na kalli daidai bukkar buzun nan da carbi na yace ce ne wani harjaji kawai sai na juya na tafi can da magariba ya ce sai taguwar buzu ta bata ya ce sai ta aguje ya faɗi a gabana ya ce na sake fitowa da carbin nan na daga shi akan shi haka na ce ya je zai samu ta dawo ya ce je samu ta dawo ya ce shi kenan ya ce haka ne ta cin shi ya ta hidima ya ta hidima Allah ya jama'a haka lokacin da na je wa'azi can ƙasa Ivory Coast inda muka haɗu da shi ma wani buzu ne mutumin Nijar amma dan boko ne to na yi wa'azi akan tauhidi ne to shi abin da ya burge shi duk abubuwan da na faɗa na shirka ya ce duka yayi da safe aka kawo shi ya ce malam ce ni ban san Allah ba ni ban san Allah ba <laughs> ya ce izala suka gaya mini Allah ya ce wa'azin da kai jiya duka na yi amma na tuba amma duka na yi shine na ce a kawo ni ma almajirin ka ne <laughs> ya ce duka duka abin da ka faɗa ya ce duka na yi kuma gaskiya ne ya ce ku izala ba ku a karya na ce duka ya ce wallahi duka ya yi tsafi kisan ya ce duka yayi duka ya ce yayi ya ce kuma malamai sun yi yawo da hankalin shi ya tara dukiya ya ce malamai sun cinye ya ce amma tun da ya shiga izala ya ce to shi ne ya ce to izala sun kawo musulunci ya ce to amma shi abin da yake mishi wahala durkuso din nan da na ce don za ka ga a wurin wa'azin sai da na tashi na ce in kai haka in kai haka to kayi shirka ya ce kai ya ce to malam wannan a yi sauƙi na ce to da sauran ka ya ce a'a ya ce ya yadda duka amma durƙuso din ya ce kai ya ce kowa a izalan garin su bai ji irin wannan wa'azin ba a tsaye ma a ce in ka durƙusa haka ya ce ka bai ji wannan ya ce to a yi sauƙi na ce a na ce da sauran ka ya ce a ya yi imani duka amma dai matsalar durƙuso ce yana da matsala da ita don haka ran da na tashi tahowa wallahi haka ya biyo ni a abuja na sauka a jirgi shi kuma ya wuce hira muke ta yi kawai to abin zai baka mamaki malam waɗannan abubuwan duk akwai su a ƙasashen mu amma an karantar da mutane tauhidi za su daina amma in ka karanta muqaddimat taqiyuddin hilali ta wannan tafsirin jama'a za ka gane duk kunnan sunana kuma in fara muku albishir za mu dawo da tafsirin nan nan kuma muna nan mun siyo shi kowa ya tattali kuɗin shi za a zo a siyar mishi amma zai kai wajen dubu biyar dubu takwas ban sani ba don da tsada muka siyo shi amma yana nan mujalladi hudu sabilun rashad fi hadi khairul ibad ayoyin tauhidi ne ke ɗibowa ya ɗibo tafsirin ibn kathir ya ɗibo sannan ya zo ya fassara su a bisa hasken tauhidi za mu zo za mu sako karatun shi a nan insha Allah kowa ya same shi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun dai ji wannan na'am ina ne malam sai yake cewa wa huwa qauluhum ana mu'minun insha Allah ana mu'minun insha Allah da zaran ahlus sunna sun ce ni mumini ne insha Allah kenan sai murji iya ce mishi shakkak ma'al ilm annahum yujizuna al-istithna annahum la yujizuna al-istithna tare da cewa fa su din ba sa halatta wato su ahli sunna din ba sa halatta yin togaciya din bi itlaqin alal asah an shiga wani babi sai kun natsu shin ina hukuncin ka ce ni mu'mini ne insha Allah malaman ahli sunna suka ce bai halatta ba amma suka ce in an shiga wata kwaramniya wadda za ta halatta maka kai togaciya a imani to ya halatta kun ga kenan ba alal itlaq suka halatta ka ce insha Allahu ba suna cewa kenan faɗin ana mu'minin insha Allah wato circumstance hali ne yanayi ne zai hukunta ka faɗi haka to sai murji'a suke cewa to wannan halin da ahalin suna suka halatta ya mai da su masu shakka ita wannan matsalar ko kaje ka karanta ta a cikin kitabul iman na ibnu taimiya wannan littafi mujallar guda zaka ga inda ya kawo ta tabirzar da aka yi siyuti ya rubuta littafi ya sanya shi a cikin littafin alhawilil fatawi ita matsalar ko matsala ce da ta ja sai da aka yi ta yaƙi ana zubar da jinin juna wannan ya ce ni mu'umini ne insha Allah sai wancan ya ce ka zama kafiri saboda ka yi shakka game da imani duk mai shakka game da imani kafiri ne sai suka zo suka kirkiro hadisi man kala ana mu'minun fa huwa kafirun wa man kala ana fil janna fa huwa fil nari wa man kala ana kaza wa huwa kaza hadisi ne matacce la asula lahu sun kawo shi ne kawai don su goyi bayan wannan argument din nasu rikici ne tsakanin shafi'iyya da ahnaf wanda yake dama rikici ne tsakaninsu muzumini rikici ne kamar cuta aids kasan cuta aids cuta ce muzumina in ta kama ka kawai dindindin sai mutuwa to rikici ne tsakanin hanafiya da 'yan shafi'iya a ƙarƙashin haka fa suka haramta auren juna suka ce ba aure tsakanin dan hanafiya da dan shafi'iya me yasa dan hanafiya dan hanafiya yana cewa shi mu'umini ne insha Allah dan shafi'iya kuma yana cewa shi mu'umini ne kai tsaye ɗayansu da yana faɗin haka wato sai suka haramta aure tsakanin namiji ai da namijin wannan har sai da aka samu wani babban malaminsu mun yi wannan karatun da ku da jima yau kusan shekara ashirin a mukaddimar sifatu wani babban malamin su mufti thaqilaini shi sunan shi mai fatawa aljanu da mutane sai ce to yanzu ya halatta dan shafi'iyya ya auri mace 'yar hanafiya amma kiyasi akan yadda musulmi zai iya auren kirista amma ba don wai ita musulma ba ce a kafira ce amma tunda musulmi na iya auren kirista mai addini lalatacce to ita ma wannan mai addini ce lalatacce musulmi na iya aurenta ku duba irin wannan barnar da ta faru don haka a takaice ya halatta in ce ni mu'umini wato abin da yake wajibi shine in ce ni mu'umini ne wannan ba laifi ne. kai wani iri ne in ce ni mu'mini ne ba tun nafsi ba ne. ni mu'umini ne don ina faɗin irin imani na ne da aƙidata ɗaya kenan to amma idan da wani dalili zai kama ko na wata tattaunawa wadda wani uziri, ba zan iya tuna misali da zan buga yanzu ba ya sa kaka ce ni mumini ne insha Allahu to wannan kuma baya nuna shakka ita insha Allahun ka faɗe ta ne don me tahqiqan da kuma sakankantar da al'amari ga Allah na jin ku tattauna wannan matsalar ai ku saurari wannan matsala a cikin kaset din na wanda na taba sa muku shi ma za ya hadusu ta hatal ardi na ji salihan almunajjid ya tattauna shigen wannan matsalar yana cewa menene da insha Allahu tahqiqan la shakkan menene ya tsaye tattauna dai irin wannan maudu'i to amma a rubuce ibnu taymiya ya tattauna ta fes a cikin kitabul iman ibn abil izzi alhanafi ya tattauna ta a cikin sharhin aqidatu tahawiyya amma nan malam yana marmaza yana tabbata mana ne da cewa ma ilm tare da muna sanar da cewa annahum su ahli sunna la yujizuna al istithna'a ba sa halatta yin togaciya a imani bi itlaqin kai tsaye ko yaushe ka ce ni mumini ne insha Allah ni mumini ne insha Allah alal asahi ga magana ingantacciya wa qala al murji'a murji'a suka ce inna ahalis sunna inna ahalis sunna bistisna'ihim hadha ahalis sunna wannan togaciyar tasu da sukan yi kun ga togaciyar ba koyaushe ba ce sai in ta kama amma sai suka ce ya dullo ala shakkihim fi asli imanihim wannan na nune zuwa ga shakkarsu a asalin imaninsu ولهذا أطلقوا alaihim isma shukakan don haka suke faɗawa ahalis sunna sunan shukkaka masu shakka malam ya ce ka duba littafin fatawa ta ibnu taimiyya mujalladi na bakwai shafi na 429 zuwa 450 da shafi na 666 da kuma sharhu tahawiyya kun gani a cikin mujallaji ko juz'i na biyu shafi na 497 Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kuna fahimta karatun nan na yau kuwa wato sunaye ne da 'yan bidi'a suke sanya mana sai malam yake maka sharhi a ƙasa dalilin da yasa suke faɗa mana waɗannan sunayen wal jahamiyya to jahamawa kuma sammihin mushabbiha suna kiran ahalis sunna masu kamanta Allah to wannan shine rikicin ibn khuzaima da su karatunmu na kitabu tauhid kitabu tauhid ya ɗauko wannan kismin zaka ji ibnu khuzaima da su yake ta rikici to nan rikici ne tsakanin ahalus sunna da jahamiyya suna kiran mu mushabbiha masu kamanta Allah da halittun Allah gashi sai ce bi sababi anna ahlus sunna yuthbituna lillahi al-asma'a wa sifat saboda ahlus sunna na tabbatar wa da Allah siffofi da sunaye wala ya ta'arraduna laha ta'awili wa ta'til ba sa afkawa sunayen Allah su musu ta'awili ko su watsi da ma'anar da sunayen ke dauke da su kama fa'alal jahamiyya kamar yadda jahamawa suke yi jamawa suna ta'awili suna ta'atili in an ce allah a sama yake su ce a yana ko'ina ce hannun allah sai su ce karfin allah kunga lokacin da aka ce allah a sama yake ko idan ka ce yana ko'ina ba tawili kai ba ta'atili kai wato ita asalin kalmar da ake magana kayi watsi da ita kai ka koma wani abu to ta'atili ne ka karya wato kai ba ma ka san ka ji an ce yana sama kawai yana ko'ina sai ce a ah, yana sama sai ka ce a ah, yana ko ina to mu'attilun anta in aka ce lahi fauka aidihim sai ka ce hannun Allah bisa hannun sai ka ce karfin Allah ake nufi ko an fahimta jama'a yanzilu rabbuna sai ka ce rahama Allah tana sauka sai a ce kai kana ta'awili to duk wannan ɗabi'ar jahamiya ce to da zarar baka yin wannan ɗabi'ar sai su ce maka mushabbihi kana kamanta Allah da halittun Allah ka yadda Allah na da hannu ka ce eh sai ce shikenan ka kamanta Allah da halittu ai halittu ne ke da hannu to da sai ka natsu wato magana ta kama ka da su natsuwa ake jama'a wallahi wani lokacin kuka je kuka samu mun zauna da su ga sunan sun zo daga Siriya daga Misra sai ka ɗauka abokan juna ne amma tattaunawa ake kuma kana faɗa mishi kalma ta girmamawa amma sai in ka gane bijirarre ne dan akwai bijiralu cikinsu wanda za ka gan shi jabbiri sai kira sunan ibnu taimiya sai zaga to shine lokacin sai mu fara musu ketar mamuma sai ce ah, dama ba ku da kunya sai mu ce a ah, da mu da kai waye fi rashin kunya ibnu taimiya shekarar shi 600 a ƙasa ka kira shi ka zage shi yanzu kai a aƙidar ka haka da kai daidai ne kuma kai yanzu kana ina Allah ya ce kar ka zagi ubangijin wasu dan ka su zagi Allah kai yanzu ka san muna girmama ibnu taimiya ka zagi ibnu taimiya ka mutunta zama da mu to amma da yake wani lokacin masu ilimi ne sai kuma kaga wani ya ɗauki wannan nasiha sai ya sako sai ce to gaskiya ya gane ya yi kuskure sai a ce to kuma zaman ba kwana ɗaya ake ba za a zauna yau gobe sai yo gayya kuma sai ku yogayya haka haka haka ake yin zama wallahi yana daga cikin abin da ya fi komai birge ni a wurin aikin hajji bayan ibada aikin hajji za ka je duk wani ɗan duniya ko duk wani ɗan bid'a duk wani ne kowane iri allah ya tara shi a wurin kuma wani lokacin kawai mu kallon mutum za mu sai mu ɗan tsogale shi a sheikh mansuriya shi a shari'a al-aqida wal manhaj sai ce aiwa aiwa ala manhaj al-imam ashari anta kayf anta saudi wallah ce mishi lato shi kenan an an ga an fara magana kenan ce <laughs> algafata malam daga siriya eh dan zaka gansu da wani rawani kamar abin nan eh, wato rawanin kamar zama ake ana yin shi ba ina zama ake ma dai ana yin shi za a yi shi haka yi wani haka ya tafi haka an bi an naɗa shi ya yi cycle sosai sai a sa hula haka sai da sai ka tsogare shi min alhalab bin sheikh yiwa أشعري العقيدة كيف أنت مطردي ولا yace mishi salafi sai ka ce la kullu na salafiya aiwa to shikenan an gano bakin nan sai a fara kai Allahu akbar aikin hajji inna lillahi wa inna ilaihi wato ni ban taba ganin jawwi wuri mai daɗi a irin aikin hajji ba in dai kana da karambani to za ka haɗu da mutane iri-iri tsogala za ka yi ta amma ba haka ba sai kai ta wuce mutane sai kai ta wuce mutane baka sani ba wannan shine babban malami wannan shine babban shaidani wannan shine babban kaza wannan shine babban kaza duk ga sunan Allah hada muku su sai ka tsogale shi ayi magana ayi magana ayi magana haka ka ga wani da littafi sai ka karba daga littafin sai ka fara gane aqidar shi wani za a gan shi da littafi na salatoci ba abin da ke ciki sai zagin abubakar da umar in ka tashi sai ka ce rafidi kaka ce mishi a saboda tsogala za ka yi rafidiyun anta sai ce la min ahal bait ka ce lakin ahal bait ma yasubbuna ashabar rasulillah to shi kenan an fara magana kenan to wani yana son maganar baya jin larabci yana son maganar da kai baya jin larabci sai ya tsaye da kai sai ya buga waya sai ya kira malamin su sai ka ga ya sai a zauna to shi wannan gashi nan ku yi <laughs> Allah wallahi akwai daɗi jama'a amma kaka ɗauko kanka zafi ba faɗa ake ba ba irin Najeriya ba ne ba a dambe ba ba a dambe ba a cin kwala amma za a faɗi maganganu ai hujja da littafai wani lokacin ma a je sai ɗibo littattafai kai ma ka ɗibo littattafai a zo a karanta a karanta a karanta a karanta haka to shi ne in suka ga kai dan yaro ne haka dan daga gen wandanka conclusively sai su ce min tullabil jami'ar islamiyya ce ɗaliban jami'ar islamiyya ne mun san ku kuna da taurin kan tsiya sun buga maka kai kai me ya haɗa ka da su wahabiyawa kana bakin fata dan sudan kaza kaza kaza kaza. kai Allahu akbar amma akwai daɗi yanayin jama'a za ka ƙaru sosai saboda ɗalibi yana son ya shiga kwaramniyar duniya amma dai ba wanda zai fi sullube a cikinta ba mm. <laughs> to don kasa kai ka su baro ka to sai mu koma sama jama'a malai yake cewa yusammunahum mujabbira wal murji'a yusammunahum shukaka. wal jahamiyya tusammihim mushabbiha wa ahlul kalami to su kuma ahlul kalam yan alwujud wal qidamu amma gaskiya an kira su ahlul kalami ne malamai suka ce saboda a cikin aqida su zaka je suna cewa alkalamu kalamu fil qudra al fil hayati al kalamu shine wannan daga cikin dalilan da ake kiransu almutakallimuna ko ahalul kalami kenan amma asalin ilimin nasu wato sauka ce daga ilimi na falsafa ilimin falsafa ya fara bayyana a cikin musulmi lokacin sayidina umar a lokacin da aka ci farisa da yaƙi aka je aka samu wani ɗaki cike da littafai na filosofi, aka rubuto wa umar cewa ranka ya daɗe ga littattafai na falsafa da harshen faransanci eh, da farisanci mu kawo su ga musulmi a fassara su a ga abin da ke ciki sai umar ya ce a ku zuba su a ruwa su na rike idan alheri ne a cikin littattafan nan kaf ba ma bukata saboda alherin da annabi ya zo mana da shi ya ishe mu idan sharri ne dan me za ku fassara sharri ku kawo musulmi to ina tsammanin a zamanin umar ibn abdulaziz ko zamanin cikin wani sarakuna sai aka je aka ɗibo waɗannan littafai sai aka zo aka fara fassarawa sai aka fara kawo waɗannan theories ɗin cewa a fara koyar da 'ya'yan musulmi mai yiwa za su taimaka wa 'ya'yan musulmi wajen muƙabala da waɗancan mutane kun ji asalin abin da ya fara faruwa to daga nan ne abubuwa suka zo suka shigo kuma daga ƙarshe sai aka samu wasu musulmi sai suka ce a ah, to ai tun da waɗancan mutane girkawa ba su yarda da allah ba su yadda da annaba ba ba su yadda da halitta ba su yadda da kaza ba to mu yi amfani da ƙa'idojinsu wajen tabbatar musu da tauhidin mu. to shine sai aka fara ɗibo waɗannan ƙa'idoji ana kawowa kuma ana ƙoƙarin tabbatar da tauhidin musulmi sai zama to yanzu ba tauhidi ba har ana kawo falsafa to shine sai kuma aka fara cewa mandiki to daga mandiki kuma shikenan ilmul kalam shi shikenan amma duk abubuwan suna da alaka da juna shi na fatan ku karanta littafin saunul mantiki wal kalam saunul mantiki wal kalam al-imam ne shi ma ya rairayo shi ne daga littafin ainihin ibn taymiya ar-raddu alal mantiqiyyin arraddu alal mantiqiyin Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wa ahlul kalami to kun ga ahlul kalami kuma ko sun fi kusanci da mu ahlus sunna saboda su ma kai tsaye sukan gaya kansu ahlus sunna su ne waɗannan mutanen namu masu alwujudu da mu. masu karantar da ida'atul dijinna hayatul islam su ibrahimul lakani da sauransu su ne yan ilmul kalam yusammunahum suna kiran ahlus sunna hashawiyya hashawiyya me yasa suke ce musu hashawiyya gashi nan a ƙasa sai malam ya ce la'alla sheikh lamba ta takwas maiwa ibnu taimiyya arada bi ahalil kalami huna al'asha'ira maiwa yana nufin ash'ariyawa domin maganganun da ya kawo a nan sun fi kama da maganganun da ash'ariyawa suke yi tare da cewa tsakanin ash'ariyawa da ashabul kalami wato kamar reshe ne kawai jama'a asha'ira reshe ne na 'yan ilmul kalam to me wa ibnu taimiyya yana nufin ash'ariya su yake ta'abiri da ahlul kalam li'annahum aktharu ma yutliqu ala ahli sunnati hashawiyya saboda su ne suka fi yawaita gaya wa ahli sunna hashawiyya wa kutubuhum kuma littattafansu ko mali'atun bidhalika cike suke da haka ka karanta littafan abdul fattah abu hudda ka karanta littafan kausari ka karanta littattafan wancan dan karamin nasu eh, gumari gumarawa babban muhammad ahmad da karamin abdullahi za ka ji kai tsaye suna faɗi mukan mukan haɗu da su su ce hashawi anta me hashawi ɗan tarka-tarka gashi nan dai kowane tarka-tarka ka tarkato eh, gusa mara amfani useless gashi nan a ƙasa bari ku gani gashi yake cewa alhashawiya ma'khuzatun min alhashu min alhashwi hashwi wa hashwul kalam in aka ce hashwul kalam al-fadl alladhi la yu'tamadu alayhi maganar da take shirme ka wadda ba a dogaro da kanta an fahimta jama'a ai kullum ku kenan sai dai ku tarkato abin da yake shirme ne kun ga anan haka suke ce mana dr ahmad dan gidan abubakar gumi abin da ya ringa ishara ke. maganganun da malamai suka watsar su kuke zuwa kuɗi hadisan da malamai suka watsar su kuke ɗiba kuɗi hashu wato abin da bai da amfani useless wa hashun nas in aka ce hashun nas a razilhum kaskantattun mutane na baya ƙarshen halitta da bahaushe ke cewa kaskantattu kutal unzur lisan al'arab ya ce ka duba lisan al'arab arab mujalladi na hudu shafi na ɗari da tamanin wa muraduhum bil hashawiyyati huna abinda suke nufi da hashawiyya nan ai min al'ammatin ladhina hum hashun nas fato suna nufin kai gama gari ne kawai wato kai kana daga cikin gama gari ne kawai au nisbatan ila hashwil qawli ko kuma suna danganta ka ne zuwa ga magana da bata da amfani allazi huwa fadlul kalam wato kai kullum magana da zaka ka mara amfani ce wa hashawiyya lafzatun mubtada'a mala yace kaga wannan lafazin na hashawiyya ko to lafazi ne wanda kirkiro shi akai awwalu man takallama bihi amr ibn ubaidin farkon wanda ya fara fadin wannan ko shine amru dan ubaid haisu qala a inda yace ce kana abdullahi ibn umar hashawiyya kun ji jama'a amru dan ubaid din nan shedani ne na yi muku karatu na musamman a kan shi a cikin mukaddimar sahihi muslim dan imam muslim ya kama ganganin shi zindiki ne yana zagin sahabban annabi yana munanan kalmomi to kun ji shi a bakin shi aka fara jin wannan kalmar kuma ku ji wanda ya siffanta ya ce wa kana abdullahi bin umar abdullahi dan umar ya kasance hashwiyan wato mai tarka-tarka ne dan rudu ne dan hayaniya ne dan bankaura ne unzur fatawa ka kawo ka duba fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na hudu shafi na 23 da 144 da 148 da mujalladi na 12 shafi na 176 minhajus sunna a cikin mujalladi na biyu shafi na 520 zuwa 522 kun ji suna na farko da suke gaya mana na fatan ka karanta littafin silsilatul ahadith da'ifa mujalladi na farko albani ya tattauna irin wannan kalmar tintini kausar ya taɓa faɗa mishi wannan kalmar ce mishi wani daga cikin hashawiyya na fata an gane haka har yanzu suna faɗi an fahimta jama'a wai 'yan tarka-tarka wato wai abin da su suke gani addini an riga an gama tsara shi a cikin iziya an gama tsara addini gaba ɗaya a cikin ahalari to duk abin da ka zo da shi wai ka tafi gefe ne ka je ka kwaso hayaniya ko kun fahimta kawai kai kana kawo rikici ne amma ai ga tsararren abu wanda ba wani rikici kawai na'am na'am e, to ai ne din maganar ai abin da suke gani ai da wannan ilimin suke kara tauhidi amma ai kaga waɗanda za ka ji suna cewa ahalul kalam mutakallimuna su mutakallimuna ne ko a sha'ira amma malaman ahalus sunna ba za su kira ahalul kalam su ce mishi malamin tauhidi ba ba kuma za su dubi malamin tauhidi su ce mishi mutakallimi ba saboda haka duk wannan tana karewa isu isu ne wallahul musta'an to daga cikin sunayen wa nawabit suna kiran ahalus sunna nawabit su su ahalul kalam wa wufa suna kiransu wufa wa wuthur suna kiransu wuthur duk waɗannan abubuwan nawabit za mu zo mu tattauna shi a sharhi don lokaci ya ƙure ne ane mana ishara nawabit wato waɗanda suka tsuro daga baya kwanan ku nawa so ba kwanan nan kuka fara da'awa ba yan tsiraru waɗanda suka tsuro kwanan nan wusa tarkace ce ku dubi cikin ku mana tarkace ɗaya rubuci ya taɓa faɗin wannan ya ce duk izala ka duba akwai wanda za ka ji an ce wane dan wane malami sai dai ka ji an ce wane dan mai shinkafa wane dan mai sabulu wane ice ba wani cikinsu dan malami ka gani wai su abin da suke gani dole malami uban malami malami dan malami a gidan uwarwa aka faɗa ka ba inda aka faɗa ka abin da ya batar da mu kenan hatta mu kanmu ahli sunna muke ruɗa kanmu ba in muka ce malami ke haihuwar malami ku gaya mana a duniyar ahalus sunna malamai nawa ne iyayensu malamai a duniyar sahabbai sahabbai nawa ne iyayensu sahabbai to sannan in ka matsa dolan dolan dole sai 'ya'yanka sun zama malamai a duniyar ahalus sunna malamai nawa ne 'ya'yansu malamai ka yi iya kokarin ka wajen bin asbab kamar Allah ya aikin shi iyakata kenan amma wane malami ne dole sai dan shi ya zama malami wane uban shi eh, eh, eh, malami ne uban shi dole dan haka wannan duk yana yana rikita mutane shine abin da ya yaudar kanshi wannan yaudarar sai ta kai dahir boci yanzu duk yadda zai yi yana ta kokarin sai ya kare ta shi uban shi malami ne shi malami ne to dole sai ya tabbatar da cewa 'ya'yan shi malamai ne to tafiya ta tafiya dole kuma jikokin shi ma ko kai ka auri 'yan shi to dole 'ya'yan da ta haifa sai sun zama malamai haba ba ku jin wata 'yar magyazuwar yarinya da aka ɗauko aka samu ku a jakan magori wai ta haddace ƙur'ani wallahi ƙarya ne jama'a kai duk shegen da ya ce ya haddace ƙur'ani dan Allah ku zo mana da shi darul hadis wallahi ni na dawo daga rakiyar mafi yawancin waɗanda ke cewa sun haddace alkur'ani tun daga gardawa da 'yan ɗariƙa da alarammomi da ahalus sunna da yawa na gane makaryata ne zindiƙai sun lena hankalin mutane ne irin magana da na gaya muku jiya ka rike masarar yaro ka ce ina ne garin ku ya ce katsina sai ka cinye rabin masara har karshe sai ka ce to an je katsina a katsina ina ne sai a ce a kofar marusa sai a ja kuma a kai shi kofar marusa kana ta rusa mai masara ka rena hankalin shi ina fata an gane wallahi sun rena hankalin mutane ne sai mutum ya zo ya ce muku ya haddace qur'ani ya haddace qur'ani